الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu dai karatunmu bai gushe ba a cikin wannan littafi na madarijin saliki wanda mala yake magana akan abin da ya shafi gaskiya da kuma matakanta a cikin gaba da muke magana a kai malu yana cewa wa in kana da abu kusiya tauban mu'aran fa amali a'malihi dambun wa asdaqu ahwalihi zurun wa asfa usulihi qu'udun ala hadha yuradu bihi amran yake cewa idan bawa ya kasance gaskiya ba halinsa ba ne ko misali shi ba mai amana ba ne ya ɗauki aron wannan abin ne ya laƙa kansa mana wanda ya tufatar da kansa tufa irin ta masu gaskiya kuma ko wanda zai bayyana ma mutane cewa shi mai gaskiya ne alhalin ba haka ba ne an gane ko ko kuma ya ɗauki wata siffa wacce take nuna nagarta ya daura ma kansa alhalin ba haka bane to shine shi mai littafin yake cewa idan bawa ya zamanto an tufatar da shi tufafi irin na aro ana dauko aran wata siffa daga cikin siffofi na nagarta ko kyawawa sai ya lullube kansa da ita alhalin shi ba mai wannan sifafin bane yace to fa ahsanu a'malihi dhanbun ko da yayi wani aiki mai kyau wannan aikin zai zama tamkar yi zunubi ne kuma mafi kyawun halin shi zai zama kaman yaudara ne da ƙarya kuma mafi tsarkakan nufinsa zai zama ba nufi ba ne na gaske ya tabbata cikin hadithi mazala sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda ya siffanta kanshi da abin da bai cancanta ba to tamkar wanda ya ɗauki rigar ƙarya ne ya sanya makansa ana ko da a ce ya faɗa abin da yake daidai din ne amma dai ya fito ma da mutane wata sura daban wanda ba ita ba ce hakikaninsa kamar ya ɓoye wata siffar tasa to ya ce abin nufi da zancen nan nashi abu ne ɗayan abu biyu ne ne na farko an yuksa iliyatus sadiki ne ya tufatar da kanshi ko a tufatar da shi tufafi kamar irin na masu gaskiya wa yalbasu thiyabahum kuma ya sa riga irin tasu amma ala gairi qulubihim wa arwahihim zuciyar shi da ransa ba irin nasu bane ba irin na masu gaskiya bane yace fa thawbu sidiqi ariyatul lahu la mulkul lahu dan haka tufafin gaskiya din nan da ya dauki aro ya saka tufafin aro ne ba mallakarsa bane فهو huwa بما لم bima lam mutumin da yake nuna shi ya koshi ne da abin da ba nashi ba ko abin da ba a bashi ba dan haka kwatankwacin irin wannan kalabisi saubai zuri kamar wanda ya sa rigunan ƙarya ne ya lullube kansa mana mutum ya dinga bayyana wani abu wanda yake shi ba siffarsa ba bane amma yana faɗan cewa sa ne kaga wannan ya ci karo da gaskiya ita gaskiya shine mutum ya tsaya inda yake cikinsa da wajensa duka ɗaya ya ce fa haza ahsanu a amalihi zambun yu'aqabu alaihi wannan ko da ya aiki yana cikin zunubi ne da za a masa uquba a kai kamar yadda ake uquba akan wanda aka kashe shi a jihadi ma'ana wanda aka kashe shi a jihadi kuma ya zama makomarsa wuta menene dalilin yin haka shine saboda ya sa rigar masu jihadi amma shi a zuciyarsa ba nufin jihadin bane haka ne ko to shine wanda za a kashe shi a jihadi amma makomarsa wuta ko kuma makarancin alkur'ani mai yawan ibada da bautan Allah da karatun alkur'ani amma makomarsa wuta in ya mutu kaga ya ɗauki riga alkur'ani ya saka hakanan wanda yake mai sadaka ne mai ciyarwa amma kuma in ya gama sadakar ya mutu makomarsa wuta wannan kuma ya tabbata cikin hadisi mai inganci shine hadisin manzo sallallahu alaihi Wasallama da da yace awwalu man tusa'aru bihimun nar talata farkon mutanen da za a fara jefa su a cikin wutar jahannama bayan an tara bayi gaba ɗaya. farkon wanda za a fara buɗe wutar da su mutane uku ne na farko almujahid mai jihadi da kuma makarancin alkur'ani da kuma mai dukiya da yake ciyar da dukiyarsa a wannan hadisi akwai tsoro a cikinsa sosai saboda kowane ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda ukun ya ɗauki tufafi ya sanya ta ba inda ya dace ba domin shi wanda ya fita jihadi ya fita jihadi ne domin ya nuna jarunta ba don ɗaukaka kalmar Allah ba da haka niyyarsa ba mai kyau bace ba ta gaskiya bace kaga kenan kamar rigar jihadin kawai ya ɗauka ya fake da ita ko kuma wanda yake karanta alƙur'ani amma shi nufinsa gaba ɗaya ne a ce na makaranci ba wai yayi bane domin ya bauta ma Allah domin yayi karatu ya yayi tadabburi yi biyayya ga Allah ya nemi kusancin Allah ba a'a yayi ne dan a ce wani alaran ne ko makaranci to kaga ya ɗauko aron abin ne ya saka amma asalin zuciyarsa da ransa ba ba sun su haka ba mana qur'anin in mai karanta qur'ani ne to kaga alqur'anin bai wuce makogoransa ba akan harshe kawai yake ma'ana bai kai zuciya ba to haka nan wanda zai ciyar da dukiya domin ya ciyar da mutane domin a ce ai wane yayi kaza to kaga shi ma wannan din ya dauki wata siffa ce ya saka ma'ana ya bata aikin shi da riya shi yasa ya zamanto su ne farkon wanda za a fara musu azaba a jefa su a wuta Allah ya tsare Abu Hurairah radiyallahu anhu shi ya rawaito hadisin ce duk wanda aka tambaye shi karanta hadisin sai ya fadi ya suma saboda tsoro ce kafafuwan shi ba sa iya rike shi a to idan waɗannan ne za a fara musu azaba to waye zai kubuta na ranar tashi alkiya shi yasa ita gaskiya nan ma'ana da tsarkake niyya shine abin da zai kubutar da bayi a wajen Allah amma ba wai yawan aikin mutum ba ko kyan aikin mutum ba a'a gaskiyar aikin mana yayaye menene gaske shi a cikin zuciyarsa da aikin da ya yi komi kyan aikin bawa idan ya yi ne domin domin wani ba don Allah ba komi kyansa wannan aikin ba yi da amfani don ba za a karɓa ba kuma ba zai masa amfani ba kuma komi yawan aikin idan ya yi ne don wasu ba don Allah ba wannan ba zai amfani shi ba haka ana bukatan gaskiya a cikin zuciya to mala ya ce wannan shine abin nufi cewa za a fara musu azaba ranar tashin alkiyama lamma labisu siyabas sadiqina ala qulubil mura'ina saboda siyayin da suka sa tufafin masu gaskiya amma zukatansu zuƙata na masu riya to wannan shine abin da ya kai su zuwa ga wannan halaka mala ya ce wannan ita ce ma'ana ta gaskiya akan wannan duk da yake ya ce yana ganin mai maganar ba abin da yake nufi ba kenan amma dai wannan ita ce ma'ana ta daidai in gane ko ma'ana duk wanda ya sa wata tufafi alhalin shi wannan tufafin na aro ne to wannan aron sai dai ya amfani da shi a matsayin aro amma ba zai ci amfaninsa ba ana ko da ya sa tufafin ba zai ci amfaninsa ba don amfanin ba zai koma gare shi ba ba zai samu abin da ake nema ba ya ce amma ni ina ganin shi ibnul qayyim kenan ya ce ina ganin yana nufin wani abu ne daban ba wannan ma'anar ba wa huwa shine cewa annahu mata tayaqqana al-abd duk lokacin da bawa ya sami yaqini da tabbacin cewa anna wujudahu thawbun mu'ar wani ya koma wata ma'ana daban wannan ma'ana da za ta koma kusan gurbatacciyar ma'ana ta wasu waɗanda suke kaman Eh, suke koma babin hakika yana yawan nuni gare su saboda mummunar aqidarsu da manufarsu ya cewa duk lokacin da bawa yake da yaƙinin cewa shi kasantuwarsa a duniya kamar ɗan aro ne ma'ana shi ba komai ba ne kenan ya ce to laisa minhu wala lahu shi wannan ba yi da komai baya neman komai wa inna ma ijaduhu wa sifatuhu wa iradatuhu wa qudratuhu wa a'maluhu aliyatun min al-fa'ali wahdahu da haka su sai su narke su dinga cewa ai kasantuwarsu a duniya kaman su ɗan aro ne don haka aikinsa da siffofinsa da nufinsa da ma abin da yake da shi na iko duka Allah ne ya bashi aro aro ne daga Allah da haka shi kaman ba komai bane to amma mummunar ma'ana ce in gane ko mummunar ma'ana ce eh rayuwar da Allah madaukakin sarki ya ba bawa ya ba shi rayuwa dan ya jaraba shi amma wannan ba zai sa kuma aikin duk da zaka yi ya koma ya zama kuma wani bangare ne daga cikin aikin Allah ba su abin da suka kasa fahimta ke da haka yayin da mutum yake ganin cewa duk abin da yayi na aiki ai shi dama aikin nasa ma aro kaman aikin ya koma ga Allah kaman Allah ne ya aikin kenan to kaga wannan mummunar ma'ana ce mummunar ma'ana ce shi yasa ma'anan farkon tafi tafiya da wannan da haka yace fa mata nazara bi ainil haqiqa ila kiswatihi to duk lokacin da yayi kallo da wato kada yace wal abdu laysa lahu min zatihi illa al adam da haka zatin ba ba komai bane illa kam shi babu shi kamar ya narke ya zama ba komai ba ma'ana kamar kasantuwar shi ma shine sai mutum ya ce to a ah, ai kasantuwar shi ita ce alamar Allah yana nan wanda wannan mummunar ma'ana ce in gane ko shi yasa duk abin da suka gani a doron ƙasa za su ce to ai wannan abin Allah ne domin kasantuwar shi shine alamar Allah na nan kaga sun mayar da komai ya zama bai daya in gane ko sun mayar da komai ya zama bai daya wanda wannan mummunar ma'ana ce ya ce wa mawujuduhu wa hayatuhu thawbun u'irahu dan haka kasantuwarsa da rayuwarsa tufafi ne da aka ara masa fa mata nazara bi ainil alhaqiqati ila kiswatihi duk lokacin da ya duba ya kalli wannan rayuwar tasa shine abin da aka bashi aro kenan ra'a ahsana a'malihi dunuban fi hadha al sai ga abin da yayi na aiki kyakkyawa kamar laifi ne zunubi ne domin asalin aikin ba nasa bane wa asdaqu ahwalihi zuran wa asfa qusudihi shi yasa mai ta'aliki a can ƙasa ya dan yi kwaskwarima a wannan magana ce a wannan ba ba ma'ana wannan ba ma'ana ce mai kyau ba ma'ana ba ita ake nufi ba kada fala yara li nafsihi minhu amalan wala halan wala qasdan dan haka shi yana ganin cewa bai da wani aiki duk aikin da ya ba shi yayi ba domin wai aran aikin aka ba shi wannan shine irin gabobin da wasu suke shiga sarƙaƙiya sai su zarme sai su koma ganin cewa ai ba sai sun yi sallah ba duk abin da suka yi suna ganin kaman na aro ne ba asali ba su suka yi ba kaman ba su shi aka yi قال فلا يرى لنفسه منه عملا ولا حالا ولا قصدا فإنه ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم haka sai dauka shi jahili ne kuma mai zalunta kansa fa kullu ma minan nafsi fa huwa dhanbun wa zurun wa haka duk abin da ya bujiro daga kansa daga gare shi to zunubi ne sannan kuma ƙarya ce kuma wato tokarewa ne da ƙeƙashewa wa ma kana mardiyan fa huwa billahi wa min Allah wa lillah duk abin yarda dan Allah ne kuma daga Allah ne amma shi duk abin da zai yi ba yarda Allah bane ga wannan mummunan ma'ana ce la bin nafsi wala minha wala laha fa innal abda idza ra'a annahu qad fa'ala ta'a kanat lidhalika dhanban kaga wannan ma'ana ce mai cewa ai bawa duk lokacin da yake ganin cewa ya aikata wani aiki na biyayya ga Allah su a wajen suka ce ganin yin hakan wai shi laifi ne an ka tashi kai sallah ko kai wani aikin kusanci ga Allah kaga cewa kai ka aikata dan biyayya ga Allah wai yin hakan laifi ne zunubi ne ta zai zama zunubi bayan Allah ne ya umarci bayansa da su aikata din kuma bawa yana da ikon da zai tashi ya aikata din yace fa innahu qad nasaba al-fi'la ilayhi wai yana ganin in yayi haka ya danganta aiki gare shi mana su sun fi so a ce duk abin da bawa yi daga Allah ne ma'ana Allah ne to in an yi haka kuma wata ma'ana mummuna za su haifar shine to idan kuwa haka ne to ai gara kare yayi aikin tunda ko yayi aikin aikin daga Allah ne kuma ga Allah ne haka shi yasa zai ce shi ba sai yayi sallah ba bayan yayi sallah ai asali aikin na Allah din ne asali ba wai shi yayi ba to ga wannan mummunar ma'ana ce ko wannan sai ya kai wasu ga cewa ai gashi nan don haka sai su bari yin sallah din duk wani abu ne wanda yake na nauyi ne na shari'a wai su suna ganin in suka yi suka ce su suka yi kamar yin hakan sun danganta kansu da cewa suna da wani iko wanda ba ikon Allah ba wannan kuma ba gaskiya bane kale yace wallahu fil haqiqati huwa al munfarid fil filfil to kaga wannan mummunar ma'ana ce cewa duk wani aiki Allah ne mai aikatawa shi yayi yanzu mutum sai ya dauki ya sha yace to wannan abin da ya aikata ai asali ba aikin shi bane ba shi aro aka yi da haka ba shi ya sha ba yana nufin waye sha kenan ta danganta ma Allah yasa komai suke aikatawa ba sa ba sa tunanin abin da za su aikata wai su suna ganin in sun yi wani aiki to in har suka danganta ga kansu kamar tsarkake kai ne an gane ko a Allah da kanshi ya fa wa quli imalu ku yi aiki ku yi aiki Allah ya ce a aiki sai yake ce to shi in yayi aiki yana ganin yin aikin ma kamar ya danganta da shi zunubi ne yin haka da haka abin da zai kai ga sakamako shine ba sai yi aikin ba to malam yace inda aka tafi akan wannan ma'anar kuma fa Haza hadha la yatakhallasu al-abdu min adh-dhanbi in dai haka ne to ashe ba ba zai taba kubuta daga zunubi ba domin duk kullum zai zama a cikin laifi yake fa innahu idza khallasa fi'lahu min al-ya wa min kulli shay'in yufsiduhu iktarana bihi akan. cewa ko da ya tsarkace aikin shi daga riya wani abin zai ta haduwa da aikin yanda ba zai taba rabuwa da shi ba wa huwa i'tiqaduhu annahu huwa al fa'i. cewa shi ya aikata was-sawabu shi yasa malam yace magana gaskiya anna hadha laysa bi zambi yin hakan ba zunubi bane dan mutun yayi aiki yace misali shi yayi wannan ba zunubi bane kuma an koma cikin alkur'ani an karance shi da kyau an fahimce shi da kyau ai akwai ayoyi da yawa da suke nuni akan haka mu'minai sun ce rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani fa an aminu bi rabbikum fa amanna sun danganta ma kansu aiki kuma Allah bai zarge su akan haka ba ce ya Allah mun ji mai kira yana kira innana sami'na munadiyan yunadi lil imani ga imani an aminu cewa ku ba da gaskiya bi rabbikum da mahalicinku suka ce fa amanna mun ba da gaskiya anan wa aka danganta mu aikin su suka danganta kuma wannan bai nuna cewa sun yi laifi ba ta haka wannan ba laifi ba ne an gane ko don misali mutum ya yi azumi ce to ai mun gama azumi lafiya wannan laifi ne ba laifi ba ne ai aikin shi ya haifar da aikin ai amma dai cikin ikon Allah da yarda Allah amma wanda ya aikin hakikani shine bawa in gane ko bawan da kanshi shi ya tashi ya aiki kamar yanzu in ya tashi ya je ya kwanta yana jin gajiya ya kwanta sai ya ce ba shi yayi baccin ba a shi yayi baccin ko misali yana jin yunwa ya ce sai ya je nema abinci ya ci sai ya ce abincin ne ya ci yadda kanshi da shi ya tashi yi wannan aikin da haka bawa yana da nashi kaso na yin aiki kuma Allah madaukakin sarki yana da ikonsa akan aikin bawa mana bawa ba zai yi wani abu ba sai in Allah ya yarda da wannan aikin ya kasance mana ba wanda zai iya ma'ana ya ya fita akan mashi'ar Allah mana muke ce shi ya tubure abinda Allah yake so sai ya ga dama yayi abinda Allah yake so wannan bawa mai wannan ikon an gane ko to ya yace wala huwa maqdurun lil abdi wala ma'murun bihi ba wai abin da aka kaddara ma ba bane kuma aka umarce shi wal kalamu fi haqqihi cika a cikin haƙƙin bawa shine an yashhada al-amra kama huwa alai da abin da yazo na al'amarin Allah ya dauke shi yanda yazo haka wa annahu fa'ilun haqiqatan kuma ya dauka cewa shi ya aikata wannan aikin kama abafa Allah ilaihi alfi'la fi kitabi kulli kama yanda Allah yake raba ma bawa aiki a littafi gaba daya Allah ya ce zalika yani bima kasabat aydikum abinda hannuwanku suka jawo ne Allah waye danganta ma aiki bayi da suka yi aikin mana Allah bai ce wannan sakamakon abin da na tilasta ku bane akan aikatawa ko haka nan kan sakamakon shiga aljanna ko wuta Allah yana cewa jaza'an bima kanu ya'malu sakamakon abin da suke aikata ba sakamakon abin da aka sa musu aikatawa ba sai dukkan littafin Allah Allah ya danganta ma bayi yin aiki da haka bawa shi yake tashi yayi aiki in gane ko shi yake tashi yayi aiki qala kama adafa Allahu idan fila fi kitabi wallahu huwa alladhi ja'alahu fa'ilan amma Allah shi yasa bawan ya tashi ya aiki amma hakikanin aikin da bujirowarsa daga waye daga daga daga daga daga bawa wana wanda yake in an ce mubashara wanda yake abin kai tsaye waye Allah ne ko bawa bawa ne yanzu ka tashi kai sallah kai tsaye waye yayi sallah Allah ne ko kai ne kai bawa ne yayi amma wa ya bashi ikon yayi Allah ne to haka ya kamata a bambance kar ya ɗauka duk abin da ya cewa ai Allah ne ya aikata eh Allah shi yana da iko akan bayinsa domin bai ba su iko da taimako gare shi ba da sauƙaƙewa ba za su iya yi ba to amma asalin bujirowan aikin daga waye daga bawa ne shine kai tsaye yayi abu an gane ko in ba haka ba ai rayuwar ba za ta ba za ta tafi ba abubuwa da yawa za su gurɓace yanzu kamar misali mutum ya tara wani ya kashe shi a hanya da mai shi ai Allah ne ya aikata dan shi yasa na aikata ko in an dauki waccan ma'anar kenan amma waye haƙiƙan wanda ya kisa shi ba ne ya haifar da wannan abu ko amma in Allah bai so ba ba zai ba zai wannan ba ko da yi kokarin kisan ba zai yi ba amma haƙiƙanin aikin daga bawan ya bujiro ai haka bawa yana da zafin kansa kuma Allah ya bashi wannan zafin ya bashi wannan damar ta kansa ya san abin da yake daidai ya san wanda ba daidai ba ya san abin da zai iya tashi ya tafuta ya san wanda in ya fara ya fi ƙarfinsa ya janye an gane ko ya fi ƙarfinsa ya janye قال فإذا شهد نفسه فائلا حقيقة وشهد فاعليته بالله ومن الله لا من نفسه فلا ذنب في هذا الشهود ولا زور بحمد الله shi in dai har ya tabbatar shine ya tashi ya aiki din amma kuma Allah madaukakin sarki shine mai iko akan ya tashi ya wannan aiki ya tabbatar da haka yace to wannan ai ba laifi a ciki ba zunubi bane ba laifi bane wa huwa nazarun bi majmu'i ainihi ila sababi wal musabbab yana duba dalili da abin da dalili ke haifarwa Ma'ana bai duba dalili kawai yana duba dalili da abin da dalili ke haifarwa sanadi da abin da sanadin ke haifarwa duk wani abu yana da sanadi an gane ko to wasu sukan takaita kallon su ne akan sanadin kawai ba sa kallon abin da sanadin ke haifarwa wa shar'a kuma yana kallon shari'a gaba ɗayanta wal qadara kuma yana kallon qaddara Allah da ikon Allah wal khalqa yana kallon halittar Allah Wal'amra da kuma al'amarin Allah wa annahu mata shahida nafsahu asiyan mukhalifan mudniban kana asiyan bi hadha cewa duk sanda ya dauki kansa shi mai sabo ne mai sabawa ne mai zunubi ne eh to ya zama mai laifi kenan inda ya dauki kansa mai laifi da annal fa'ila fihi gairuhu domin yana ganin wani ne ya aikata mala yace wa hadha munafin lil ubudiyya ashaddu munafat wanda ya ci karo da bautan Allah wa من min القوم الى ila الحقيقه الكونيه kauniyya ما انه غايه gayatu wannan gabar tana da muhimmanci su suna kallon sai su ce suna kallon haqiqa ce ta kauniya ma'ana ma'anar haqiqa kauniya su suna cewa duk abin da Allah ya riga ya hukunta shi to ba mai canja shi dole haka sai auku kuma wannan abin eh, ya kai mutane da yawa zuwa ga halaka gane ko shine misali fir'auna in ka koma alhaqiqatul kauniya Allah ya rubuta cewa fir'auna ma'ana zai saba annabi Musa ko zai ki bin umarnin annabi Musa to amma a haƙiƙa ta shari'a Allah ya ya tsayar ma da fir'auna hujja ko bai tsayar masa ba ya tsayar masa tunda ya aiko annabi Musa ya gaya masa ya kira shi kuma ya ba shi hankali to su sai su ce wannan ba a la'akari da shi ana la'akari ne da tun asali abin da Allah ya rubuta don haka ba abin da zai canja shi da haka su suna kallon haƙiƙar kauniya ne su bar alhaƙiƙatu shar'iyya yanzu kama alal misali a haƙiƙa kauniya ɗin nan mana Allah ya rubuta cewa a rubuce a wajen Allah maɗaukakin sarki mana za a zo a sami giya kuma wasu za su sha giya ko su saba ma Allah da ita wani haƙiƙa ce kauniya to amma Allah madaukakin sarki yana aikata abin da ya so ai ko da Allah ya rubuta wannan abin haka ai ana samun bayin kuma da za su zo din ila Allah ya rubuta musu hakan amma idan suka bi wani mataki da Allah ya tsara kuma na shari'arsa sai wannan abin kuma ya kauce ko sai zan ba su yi wannan saban ba wannan ita ce hakika shari'a to su zai ce a ah, su ba su da shari'a su yan hakika ne da haka in ya sha giya zai ce ai tun asali Allah ya rubuta mishi zai sha giya shi ba ruwan shi da cewa manzo Allah ya haramta giya Allah ya haramta giya shi yana kallon asali ne cewa ai Allah ya rubuta sai ya sha giya to wannan shine yake kai su zuwa ga wannan dai ko kuma ya ƙi yin sallah kace ya kai ya ka ƙi yin sallah ce Allah bai rubuta zan yi ba to amma in haka ne me amfanin aiko da manzanni me amfanin saukar da littattafai me amfanin bayanin shari'a to don haka su a wajensu wannan ba amfani sai ce su ba ruwansu da wannan don haka su suna kallon asalin abin ne kuma Allah maɗaukakin sarki a asalin abin da ya hukunta ɗin Allah ya ce yamhullahu ma ya sha'u wa yufi Allah yana shafe abin da ya yana tabbatar da abin da ya wannan shine yake zama hujja a kansu Mana abin nan da Allah ya rubuta Allah in yaso yana iya canja shi kuma canja cin shine idan bawa ya ji umarni kuma ya bi ya kiyaye ta yi farko abin da aka rubuta mishi biyayyan shiga umarnin Allah ya canja masa wannan to sai sai su manta da wannan Allah ya ce yamhullahu ma sha'u wa yuthbi Allah yana shafe abin da yaso yana tabbatar da abin da yaso wa indahu ummul kitab kuma shi wannan littafi kacokam ɗin din shi yana ga hannun Allah ma'ana ga Allah yake haka Allah ya azurta wannan ya saukar da wannan ya shiryar da wannan ya kawar da wannan ba wai kuma ana koma yanzu hakika kauniya ba akwai hakika ta shari'a shi yasa an ka zo kana magana da su din wani sai ya ce ma ku yan shari'a ne a shari'a an ce kai sallah biyar ko a shari'a an ce kai azumi a ramadan a shari'a an ce ka bada zakka a shari'a an ce haramun ne ka sha giya amma a haƙiƙa duk wannan babu shi da haka shi da haƙiƙa yake aiki ba da shari'a ba shi da haƙiƙa yake aiki ba da shari'a ba da haka duk abin da ya zo a cikin ƙur'ani na bayanin shari'a ya ce wannan na na na na neman ne shine ɗan kowa da kowa amma su ‘yan haƙiƙa su bai shafe su ba a to da haƙiƙanka ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanin menene haƙiƙanin Allah har ya koma ga Allah yana sallah kuma ya ya ya ya ya haramta shan giya ko ba inda aka rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada daman a sha giya to wace hakika ce da ta wuce wannan wani sani ne na Allah madaukakin sarki da ya wuce na annabin Allah akwai shi duk saninka da Allah madaukakin sarki duk kusancinka duk bautanka ba kai baka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ga abin da ya shar'anta sai wani yazo ya ce a'a shi ga abin da yake kallo kaga na farko dai ya fita a shari'ar annabin Allah wannan shine mataki na farko domin ya nuna cewa shi shari'ar annabin Allah bata shafe shi ba kuma suna ginin shi ne akan wani abu wannan abin shine suna cewa akwai ɗaiɗaikun mutane da shari'ar annabawa ba ta shafe su ba sai su kawo misalin wani bawan Allah hidin da annabi Musa sai su ce ai annabi Musa da suka yi tafiya da wannan bawan Allah bawan Allah ya yi wasu abubuwa annabi Musa ya mishi magana ya ce ba ruwanka ko da haka su ma yanzu a wannan mazhabar ciki haka manzala sallallahu alaihi ya ce ku yi kaza suka ce a annabi ba ruwanka su yanzu a matsayin hidir ce shari'ar annabi musa ba ta shafi hidir ba da haka shari'ar annabi ba ta shafe su ba ta shafi sauran mutane ne amma ban da yan hakika sun manta da cewa allah ya ce wa ma ka illa kafatan linnas ko ai shari'ar mazala sallallahu alaihi wasallam ta shafi kowa da kowa da fari da baki da ja da waye da da haƙiƙa da shari'a kowa ta shafa haka ba wani bambanci tsakanin nan shi yasa a cikin sahabbai ba za ka samu wani dan shari'a dan haƙiƙa ba ko dukan su bayi ne na Allah kuma mu'mine masu biyayya ga Allah shi yasa lallai dole ne a mutane su fahimci haka din kuma lallai dole ne ma mutane bayani su gane hatsarin wannan aƙida kuma aqidan na farko kamar misali ƙaryata annabin Allah ne kuma ma'ana rusa shari'ar Allah ne bal ma ƙaryata Allah ne gaba daya shi yasa abubuwan da suka yi suka yi ta fitowa daga waɗannan mutanen wanda za ku dinga ji na waƙe-waƙe na shirka da waye duk wannan abin shine mahaifarsa duk wannan shine mahaifarsa ba haka amma wani wanda yake Allah ya datar da shi yana kan shari'a yayi irin wannan abin da suke ba shi suna yi sai ka ji kai abin bai daidai ba zuwa wajen su malamin shi zai ce ma abin da ya daidai ne su waɗannan ba su kai matsayin da za su fahimci maganar da kai kake yi ba to kaga wannan akwai hatsari a ciki shi yasa yanzu wannan abubuwan da kuke ganin suna faruwa suka yawaita saboda da yawan su abin da ake dora su a kai ke ya mutum bai sallah baya komai me ya bambancin shi da kafin? babu babu duk mutumin da zai ce shi ya karyata sallah ba zai yi ta ba wannan kafiri ne Allah ya ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta abu ne a rubuce Allah ya iyakance shi komai da lokacinsa haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baina rajuli wa baina shirki a tarku sala duk wanda ya bar sallah shikenan tsakanin shi da dama shirka din sallah ce to ya bar sallah ya ce babu ita ko ya bar zakka ko ya bar wani abu na shari'a saboda haka wannan mummunar aƙida ce ta yawaita za ku yi ta jin abubuwa suna bujirowa kwanaki wani abu da aka tura na wasu da suke cewa ma kowa Allah ne wane ma Allah ne wane ma Allah haka suke faɗa ba to duk irin waɗannan abubuwa su ne suke tafiya a kai kuma ba a ɓoye yake ba abin yana nan a cikin littattafan da suka rubuta da haka ba ƙarya ba ce to yanzu wannan taya zai ce ma musulmi ne ai hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah domin duk wanda ya karyata wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan baya cikin musulmi baya cikin musulmi Mace ya karyata sallah ɗaya daga cikin rukunan musulunci ya ce bai yadda da su ba ƙarya ne babu shi to wannan ya cire kanshi daga musulunci to mala ce wannan ita ce haƙiƙanin aqidarsu da manufarsu fa in qila ya ce idan aka ce a sheikh ahuna ma na bi lisanil abrar wa inna ma na bi lisanil muqarrabin to aka ce malam da yi wannan magana shi abu ishaq abu isma'il al harawi asalin mai littafin kenan gane ko da shi ibnul qayyim shi yana fashin baki ne wannan bayanan da muke yawanci na ibnul qayyim wani lokacin abin da ya faɗa daidai ya tabbatar da shi wanda ya ga ya kuskure ya ba shi uzuri ko ya masa gyara shi yana daga cikin su manya-manyan malamai masu irin wannan ra'ayoyi din akwai abubuwan da ya saba ma malamai a ciki shi yasa zaka ji ibnul qayyim wani lokaci kan tsawaita numfashi wajen ganin cewa yayi bayanin abin da yake daidai ne akan irin wannan to shi yasa anan sai ka bashi uzuri yace to uzurinsa in aka ce yayi magana ne da harshe na kukutattun bayin Allah ai bai yi ah, magana da harshen kubutattun bayi ba yayi magana da harshen makusanta ne akwai wata magana da ta shahara a wajen irin waɗannan shine cewa akwai al akwai al-muqarrabi Allah ce innal abrara lafi na'im ko sai kuma Allah ya ce fa amma in kana minal muqarrabin wasu suna bambanta su matakai ne guda biyu al abrar kubutattu al muqarrabin ma'ana matsayin su ya dara matsayin al abrar ma'ana su ne makusanta Allah to wasu sukan ce ma'ana kyawawan aikin abrar kai da kake abrar dan kowa da kowa an kai kyakkyawan aiki a wajen muqarrabin su laifi ne ya ce sayyi'atul abrar ay hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin kai a wajen ka yanzu kai wani aiki na ibada da kake ganin aiki ne mai kyau to su a wajen su wannan kai su a wajen su laifin su ne wannan in suka yi irin wannan aikin kamar sun yi laifi ne kai kuma kana ganin kusanci ne ga Allah to shine yace wala raiba anna hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin shi ba wala ya ce ba makawa kyawawan ayyukan abrar a wajen muqarrabin bai taka kara karya ba ma'ana suna ganin ba aiki ba ba wani abu kai ba ma'ana dan ka ka dade kana azumin litinin da alhamis su a wajensu suna ganin wannan bai taka kara ya karya a cikin ayyuka alkhairi ba kaman baka yi komai ba an gane ko kaman baka yi komai ba mala ya wa lasna nuridu anna shuhuda fi'lihi dhanbun fi shar'i bal yakunu hasanatun kama zakartu lakin huwa hasanatun lil barri dhanbun lil muqarrabi mala ya ce ko da a ce yayi wannan abu da yake ganin cewa shi laifi ne eh sai a ce to kyakkyawan aiki ne ga wanda yayi wato in daga cikin kowa da kowa mutane ne amma a wajen muqarrabin yin hakan laifi ne fa inna nasibal birri min as-sayyi'a ma jaa bihi al-ilmu wa nasibul muqarrab ma jaa bihi al-ma'rifatu allati hiya akhasu min al-ilm malam ibn al-qayyim ya bambanta yace bambanci tsakanin al-abrar albar da kuma al-muqarrab wanda yake kusanci da Allah yace abu biyu ne shi wanda yake al'abrar jam'i ne na albar mai biyayya ga Allah shi duk abin da ya zo mishi na bayani ko na wani hukunci a rubuce ko aya ko hadisi yana ɗauka ya aiki da shi mana a matsayin ilimi shi kuma wancan wanda yake muƙarrab ne sanin shi da Allah ne yake kai shi ga wannan mana yana da ilimin kuma sanin shi da Allah ya fi wannan amma duka wannan wasu abubuwa ne wanda eh, in ka kalle su za ka ga kaman ba wai shi ne hakikanin tafarkin maza Allah sallallahu alaihi wasallam in gane ko shi bawa na Allah maɗaukakin sarki sanin Allah maɗaukakin sarki sai da ilimi za a san Allah dole sai da ilimi bawa zai san Allah in ba ilimi bawa ba zai san Allah ba to haka ana iya samun muqarrab mafi kusanci da Allah madaukakin sarki bayi mukarrabin amma baya nuna cewa kuma ba sa aiki da abin da yazo na ilimi tunda dole sai da ilimin za a san Allah Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama bai ce al'arifun ba Allah cewa ya al'ulama masana Allah bai ce arifun ba ko ma'arifa kenan daban ilimi daban kuma ƙololuwan daraja shine da Allah maɗaukakin sarki ya tashi siffanta wasu bayi yana so ya ɗaukaka darajarsu da taranya su cikin abin da yake shaida ne a gare shi da raba shi da su sai Allah ya ambace su da siffa ta ilimi Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa Allah ya shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai shi wannan shaida ce ta Allah da kansa sai Allah ya ce wal mala'ika mala'iku ma sun shaida Allah ya raba mala'iku kenan akan su ma sun shaida kamar Allah ya shaida sai Allah ya ce wa ulul ilmi bai ce wal arifun ba sai ce wa ulul ilmi da kuma ma'abota ilimi kina ashe ilimi ba wai karamar daraja bace haka nan da Allah ya ɗaukaka darajar bayi muminai Allah ya ce yarfa illahu alladhina amanu minkum Allah yana ɗaukaka darajar muminai daga cikin ku daraja kololuwa sai ce walladina utul ilma darajat amma wanda Allah ya ba su ilimi darajar su tana ɗaukaka fiye da ta masu imani gane ko to amma su sun dauki cewa in aka ce arifi fi malami gane ko shi yasa sai ya abu ya ce wannan abu ne na arifai ya ce ya ce ma shi arifi ne akwai su ko akwai arifai ko ce ai shi huwa lahu ma'rifatun billah lakin laysa lahu ilmun billah amma kullu man lahu ilmun billah yakunu lahu ma'rifatun billah wanda yake da sani da Allah na ilimi to yana da kuma sanin menene Allah madaukakin sarki mana cikan tsoron Allah madaukakin sarki da hakikanin sanin shi sai ta hanyar ilimi in gane ko ila hada aidan batil shi yasa malam shi ma ya kore yace wannan shi ma barna ne fa innal ma'rifatu sahiha in an ce ma'arifa ake magana hakikanin ma'arifa shine mutabaqatul lil haqqi fi nafsihi shar'an wa qadaran shine abin da yayi imani da shi a zuciyarsa ya yadda da abin da yazo a shari'ance da kuma abin da Allah ya hukunta duka biyun ka yi aiki da su a mutum ba zai zo ya ce ya yi imani da da kudura Allah ta kauniya amma ba ruwan shi da shari'a amma da yace wannan bai yi ba duka biyun za ka yi aiki da su tu'minu billahi qadaran wa shar'an ka yadda da abin da Allah ya kaddara ya hukunta kuma shari'ar da Allah ya saukar da ita ka rike ta wannan kuma shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane kuma wannan shine haƙiƙanin gaskiya ita ce ƙurewan gaskiya kada ya ce wa mukhalifu zalika duk abin da ya saba ma haka ya ce fa ma'arifatu fasida wannan sani ne na barna shi yasa da yawan suka fada cikin barna in kun ji wannan wakar da waɗannan mutanen suka yi sun ambaci sunan mutane da yawa suka ce su ma Allah ne kuma an ji su sannan babu wanda ya kwabe su a cikin su malaman su da suke ganin ba wanda ya kwabe su shi aliyu harazumi ma Allah ne wane ne ma Allah ne duk yasu nan dai ba wanda ba faɗa ba abdullahi mai kana ma wani malami ne a gane yana nan mai kano shi ma Allah ne wani na nijar shi ma Allah ne kowa ma Allah ne kai su ma ma alloli ne haka su Allah ne kuma a haka ba waɗannan mutane sun ɗauka cewa su ne musulmi yanzu wannan me bambancin shi da wanda ya ce annabi isa Allah ne babu ba su da bambanci da su ai shi ne Allah ya ce laƙar kafarar ladina ƙalu inna Allah thalithu talata Allah ɗaya uku ko abin da suke fada a wake da haka waɗannan mutane sun kafurta ko sun ƙi ko sun so wannan abin da suke faɗa kafirci ne aiki ne na kafirci kuma in har sun kudince shi a zuciyarsu cewa haka ne to wannan sun zama kafirai sun fita a musulunci da haka dole mutum ya dinga sanin irin waɗannan abubuwa da haka muna magana ne akan gaskiya don haka haƙiƙanin gaskiya shine mutum mumini ya gaskata da abin da Allah ya ƙaddara kuma ya gaskata shari'ar Allah ya aiki da ita ba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani Allah babu shi a shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kai wani ma a cikin lafazi ne wani baki ne kawai ya kawo a cikin lafazi wanda yake nuna kamar ya daidaita annabin Allah da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi Ya ce yazo je manzo ya ce, ma sha Allahu wa shi'ita in an ce wa din nan ka ce misali yanzu ja a amrun wa zaid amru da zaidu sun zo yana nuna sun zo tare ko ya ce ma sha Allahu wa shi ita haka ya gaya manzo Allah sallallahu ya ce kai da Allah kun so ma'ana yana nufin tarayya manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a ja'altani lillahi niddan yanzu ka sa na zama kishiyar Allah baki ne fa guda ɗaya kawai ayi amfani da shi yace yanzu ka sanya na zama kishiyar Allah wa huwa alladhi khalaqaka alhalin Allah ne ya halicce ka sai nuna masa kuskuren ka yace yace ce qul ma sha Allah thumma shi'ita sai canja mishi baki yace ce Allah ya so sannan kai ma ka so kaga araba amma ka ce kai da Allah kun so ma sha Allahu wa ce a a'a mazala sallallahu alaihi wasallam ya hana sa to kaga kenan Allah madaukakin sarki baya taba daidaituwa da bayinsa baya taba zama daidai da bayinsa Allah ya ce afa man yakhluqu kaman la yakhluq da wanda ya halitta da wanda ba halice shi ba ɗaya ne ɗaya ne ba ɗaya ne saboda haka irin waɗannan akidoji suna nan munana sun gurbata da haka dole mutum ya tsare imaninsa dole kuma ya kiyaye daga irin waɗannan abu wani lokacin lafazi da mutum bai ɗauke shi komai ba sai ya fitar da shi a musulunci ya jifa da shi nesan duniya lafazi da mutum zai yanzu wannan kaga lafazi suka yi shi yasa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene mafi yawancin abin da yake kai mutane zuwa ga wutar jahannama yace baki da kuma farji yanzu masu wannan farcin duk da me suke da bakinsu bakinsu ne kai su ga wannan abu shi ya kai su ga wannan abu inda sun iya tsare bakinsu sun san cewa abin da za su furta su auna shi kafin su faɗa to da ba su auka cikin wannan halakar ba to haka baki yana kai mutum zuwa ga mummunar halaka Allah ya tsare haka wannan aqidu ne munana to malam a gaba ya yace wal haqqu fi nafsil amri zai kawo matsaya wacce take ita ce cikan gaskiya cewa haƙiƙanin gaskiya a al'amarin shine nisbatul af'ali ila al-fa'ilina qiyaman wa mubasharatan wasu duran minhum wa dhalika mahallu amri wan nahyi wat thawab wal danganta ayyuka ga masu aikata shi mana ka danganta ma bawa cewa wane yayi aiki wane yayi aiki da kuma fuskantar aikin kai tsaye da aikin ya bujiro daga bawa din ya ce wannan yana ƙarƙashin umarnin Allah da hannun Allah yana kuma abin da ke biyo bayansa shine sakamako na lada da kuma hukuma duk wanda ya aikata aiki kaza yana da kaza duk wanda bai yi kaza ba abu kaza zai same shi to shine malam zai kawo ayoyi da yawa insha Allah da suka shafi wannan wannan gaba tana ɗaya daga cikin gaba ta ta babin tauhidi da mutane da yawa suke zarmewa a cikin shi shine maganar mashi'a nufin Allah da kuma halitta gane ko da kuma al'amarin Allah da hannun Allah wani abubuwan suna rikitar da mutane da yawa in ba wanda Allah ya daidaitar da shi ba sai da wanda Allah ya datar da shi ke iya gane an ba haka ba za ga mutane da yawa suna zarmewa shi ai Allah ya ce wa mata sha'una illa an ya sha Allah haka duk abin da kai ma ai ko ya kai Allah ne tunda illa an ya sha Allah <laughs> waga wanda bai fahimci me ake nufi ba to zai iya aukawa cikin irin wannan da haka sai ga shi duk abin da yayi kamar Allah ne haka suke mana ce duk abin da ya yi Allah ne yayi kuma sai makalkale da wasu hadisai da wasu ayoyi wanda shi bai fahimce su yadda magabata suka fahimce su ba kuma daga ce abin da zai ba mu mafita a wannan shi ne. Allah madaukakin sarki da ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balarabe ko kuma ya tashi cikin larabawa don haka Allah madaukakin sarki da ya tashi saukar da littafi sai ya saukar da harshen larabawa kuma ya saukar a cikin su to in dai su wanda aka saukar da qur'anin a cikinsu suka yi imani da shi harshen su ne sun san me ake nufi ba su kawo wannan fahimtar ba sai wani ne daga bayan su zai kawo to ya nuna cewa wata ma'ana ce daban tunda mai harshe shi ya fi sanin me ake nufi da harshen sa yanzu kai bahaushe duk abin da wani bahaushe ya faɗa ka san me yake nufi a Hausa ko in yace wane mai dogon hannu ne kai bahaushe kana ji ka san me ake nufi ko baka sani ba aka ce wane mai gajeren hannu ne bahaushe yana ji ya san me ake nufi haka waɗannan sahabban da muke gani laraba ne su aka saukar da alkur'ani suna gani suna ji kuma aka karanta musu kuma suka fahimci wannan ma'anar ta gaskiya to duk wata ma'ana da ta saba da ma'anar da suka fahimta a yaran su ba daidai bane ba wani wanda zai fi su sanin wannan yaran tunda a zamanin su aka saukar da Qur'ani inda akwai wani abu da wannan zancen yake nufi ba fahimtar su ba da an gaya musu yasa duk wani abu mutum ya zo ya ta wani kwana-kwana ya kama na ya kama can ce ai larabawa da a'a shi zancen Qur'ani daban yake Allah ya saukar da shi da harshen larabci amma akwai salo na ƙur'ani da in ƙur'ani ya sauka akwai abin da yake nufi ko daga abin da larabawa suke nufi akwai abin da ƙur'ani ya kunsa kuma shi yake nufi haka duk wanda zai kawo ta ma'ana da ba wannan ba to lallai akwai alamar tambaya akan sa saboda haka dole sai mun koma ga irin wannan zamu samu mafita muna da Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga bata Allah kuma ya tabbatar da riga-rigar mu akan abin da yake shari'a ne da kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama ya raya mu a cikin ta ya kashe mu a cikinta kuma ya tashe mu tare da waɗanda suka tafi a cikin wannan hanyar subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in